to jikanya ko tanka da hudi ta haramta gare ka wa akhawatukum Allah ya haramta muku armen yan uwanku min jihatil abi gehen uba awal ummi ko gehen uwa uwa ka uwa guda ko uba guda ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda haramta wa amma tukum Allah ya haramta muku wato ku wa gurabi Allah ya haramta muku suwa akhawatu abaikum yan uwa ubannanku wanda take da mahaifinka da ita uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda ko uwa guda kayi ma yawa uwa ta wa ajdadikum da kakanninku waɗanda suke kakakka wadda take uwa ɗaya uba ɗaya da kakanka to ko ka ba ka san kowa sai tsohuwan nan to tsohuwan ta ma yawa Allah ya haramta muku wa khalatukum Allah ya haramta kawarajanku wato kawo kauna uwa ko ya uwa ai akhawatu ummahatukum yan uwa yan ku mata wajaddatukum da kakanninku na wannan gehe wa banatul akhi Allah ya haramta muku diyan yan uwan ku maza dan uwanka namiji uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda haram ne ka arma wa banatul ukhti da diyan yar uwa uwa ɗai uba ɗai da kai da ita iyanta haram na gare ka wa ya da kunu fihinna ya shiga cikin su auladun biyansu? yadda sun ka haramta haka nan ɗiyansu kuma hatu kuma lati arda'anakum Allah ya haramta muku uwayen ku sun ka sha da ku mamma qabla kimali gabanin cika haulin shekara biyu walau bi masatin wahida ko da da tsutsa guda inda malikin ko imamu na maliki in dai mace tana shayar da mamma an ka zo da yaro yana kuka ta ce ko nono ya kaso ta amsa ta aza ta kan nononta in ya tsotsa guda zuwa na mata ta bata harmayya da ɗiyanta da shi ko su ɗaya duniya ba kawai haramun gun maliki tsutsa guda in an kai ta haram wa abi hanifa da abi hanifa amma wala budda an yakuna khamsa rab'at ba makawa ya zan tsutsa biyar wato inda shafi'i go imamu na shafi'i kama bayyana wal hadisi kama da hadisi ya bayyana shi wato anan in muka duba wato kariya da tsaro anan masaban maliki tana gaba domin ba a saki wata taga ba in dai kun ka sha mamman mace to baka auren diyanta ko tsutsa guda ta kai gabanin abinci ya wadace ka don haka shayarwa tana haramtawa abinda da nasaba ka haramtawa wa akhawatukum Allah ya haramta muku ƴan uwanku min rada'at na shammamma ƴan uwan shammamma matar da ta baka mamma haramta ka aure ta diyanta haram da ka aure su diyanka ƴan uwanka na shammamma wayar haƙu zalika bi sunna an riska ga wannan da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albanati min hadiyanta wa hiya ma arda'at hunna mawdu'atuhu wato wadda ta shayar da abin takinsa wannan wani karatu na malam dunkule wurin ga a ƙa'ida idan miji namiji yana da mata mai shayar da mamma to sai ana nan kuma sai nemi wata ɗiya ta wani uba jaririya ya ce yana son a wani mai ita uban ta ciya ba shi shi ko ciya karba aure ya yi ne aure ya tabbata ya biɗa uba ya ba shi shi ko ya ce ya amsa ana nan zama-zama sai ya ga to ya za a aure babu taki sai ce ya saki yarinyar wannan da ya san mamma uban sai ce haka kai mai sai a to na dai saki to na ana nan wata rana sai an hago yarinyar ga tana shan mamma sai an ka zo da ita gida ne mata tana shayar da mamma sai ta ce kishiyata kawata ta gani sai ta azaku kuka sai ta ce kila nono ta kaso sai ta bata nono to ta haramta ga mijinta ita ga mata kwarai ko don ta zan sarkuwa ta zan mata ta zan uwa mata ta don haka shari'a ta ce wa ujibal muta'addibatu lil ibtadi yan an gane matar da ka amsan ɗiyan mutane ta ba su mamma don ta bata aure su an yi mata ladabi a kai ta kotu a hukunta ta wal ammatu an haramtar da kannan uwaye wato kauna uba ko ya uba wal khalatu an haramtar da kannan uwa ko yannan uwa wa banatul akhi da ɗiyan ɗan uwa wa banatul ukhti da ɗiyan ƴar uwa Min ha li hadisin saboda hadisi ya harumu min ar ya ma ya harumu min an wato ina abin da ke haramta wajen zumunta to yana haramta wurin shayar da mamma sai dai wurin shayarwa bai da zurgi kamar wurin zumunta rawahu bukhari wa muslim kuma Allah ya haramta wa ummahatu nisa'ikum da uwayen matanku uwar matakka haramun naka aure ta wato idon mutum ya ce yana son iya, ubanta ya ce ya bashi ya aika wakilai sun ka amso mai ko shi ya amsa ga uban aka yi ijra'ati tun na gudanar da tabbatar da aure ya kullu to ko ya ga bai son diyan nan ya ga a wata ya kaso to sai da shi hankali ko ta mai yawa uwa ta ta uwa ta ta bai iya cewa ya hawasa armen diyan uwa ya kaso bai yawa ko ya ce ya haka nan shari'a ba ta yadda ba to kuma waraba ibukum Allah ya haramta muku shageronku wace ce shagero agula wadda an ka haihu wani an ka so da ita nan duk geron da ka noma ta shanye shi rabiba ke jam'u rabibatin jam'i ta na wadda ake reno wahiya bintu zawji yan mata min gairi ga wannan miji wanda ba shi ba to amma an haramta daga matanku allati fi hudurikum waɗannan da a cikin tsaronku tarabuna hunna kuna renon su sifatun muwafaqatu lil ghalib wala muhimu laha ko ba ku rene su ba min nisaikum allati dakhaltum bihinna amma ga matanku da kuka duhuli da su jami'u tumuhunna kuka jama'i da su wa in lam takunu dakaltum bihinna amma idan ya zan ku duhuli da su ba to fala junaha alaikum ba lahi gare ku fi nikahi banati ina cikin alamin diyansu idza faraktum faraqtumuhun in kun rabu da su wato anan idan mutum ya ga mata yake yana so yan neme ta ga wanda awwalin ta an ka bashi an kulla aure ba ta tare gida ne ba sai ta sai ta yo da hedahi misali sai ta ba diyarta ita ko diyar ta ciwo ado ta kawo ma ango lokacin da take kawo ma ango ta aje kaya ta jura sai take tsaya ta ce baba lahiya ce a'a ba magana baba aka yi ba ki daga wani wuri ta ce ai ni ta ɗaya amarya ya ce to lalle ku kula almin gana walau yau ya ɗaya amarya ta ce ta ɗaya amarya sai ya aiko ma waliyayin da sun ka kula mai aure sai ce shi kure an kai dama ba ita ya kanu ba wata na nan ita ya kanu wace ya ce wata an ka aiko ɗazu to ina magana shari'a ba ina magana lokaci ba to ya kamata tsohuwa ta yi hankuri a koma ga yarinya wannan babu komi lokacin da ya zanda yarinya ya gata an kai haka nan da ita to babu magana ya walwale ya koma ga tsohuwar Allah ganar da mu Allah ya halatta muku Allah ya haramta muku wa khala'ilu haka nan ko matan abna'ikum ya'yanku, wato matan iyanku haram na gari ku aure su baya halatta mutum ya almata ɗane Allah zina min asalabikum amma waɗanda ana tsakon ku ka na tsatso wanda ka haifa ɗanai ya abin nan mata tai haramun ta gare ka amma da khilafi sabanin man tu muhum wanda kuka wa tabanni ma wace muku baba walakum nikahu halailu yana kun samu ku almi matan su sun sun saki wa amma khala'il abna'i amma matan iya na arda a shada mamma ko ulima an san tarihi mun haramcin su bi sunnati da sunnan manzon Allah wato anan nan kalmar bahaushe ta shigo cewa ɗana barin halar don kunya yanzu ɗanka wanda ka haifa ɗan tsatsonka haram naka arin mata ce kuma ga al'ada ɗan adam da mata ta da icce duk guda ya ganin su sai ko in ya zan ba na kwarai ba to amma mata ɗanwa ko mata ɗan ƙari in ya sake ta da ƙa'ida shari'a kana ya aurenta to amma halatta mai waya ko wata da waya hmm. eh? kuma Allah ya haramta wa an tajma'u ku tara wato bayanan uktain tsakanin yan uwa bin min nasabi na nasaba aure za an ko da bin kayan da aure wato ku tara yan uwa biyu kamar mace da kauna ubanta ko mace da kauna uwarta ka hada su matan ka na su kishi haramun na shine mai abin nan Muhammad Bashari ke cewa aw jam'u sintai hurri ma law qaddara idahuma unsa uqra zakara haramun na tara biyu namiji da mace da sun zan guda namiji guda mace ba su aure tsakanin su haram na to in mata na zalla to su zan matan ka kai haramun wannan kenan haramci na mu'akkati haramci tan farare baya halatta mutum ya armi mace sani ya armi kauna ubanta uwa dai uba dai ko uba guda ga ɗakin yawa ga ɗakin ƙaunar ubanta sai kishi bai halatta lokaci guda amma haramci na mu'akati haramci na tamfara da ita mata ta mutu kana auro ta ko ka sake ta wani abu ya zo na hatsaniya kila ko kuma rashin jituwa sai ka dai ba ta takarda ka sake ta sai a koma ka ce kauna uban ka so ba ina magana lokaci yanzu ba wani ka ce a dan mi ai sun da ya riga ka koma da ɗaya don ya kalko a a arme ba suna na ba rabuwa ha to don suna ta abu aka ce koma a koma kamar yare kauna kana arme da ya zama bai yi ba kun ka rabu to in tana da kauna uwa ɗaya uba da ɗakin su guda kana iya ka ce kauna ka kaso babu komi <laughs> Allah ya sauƙaƙa hmm. aha eh eh ya da ƙauna da kuma ƙauna uwa da da da da abin da kauna uba mm ai yan na kudu muna tare wayar haƙo bihi ma fi sunnati an riskat ga sunna aljam'u tarawa na hawa na amma tsakanin da amma ta kauna ubanta an tace na da kusaini sunna manzo Allah ta riskat da haka aw khalaja ko kauna uwarta wa ni nikahu kullu wahidatan alan firaji amma ko wace yana halatta a arme ita dai waccan ta mutu sai ka armo wanka ko kun rabu wa mulku ma ma'an amma mulkin su gaba ɗaya wai da wahir sai abin nan da takin guda wannan ya halatta in ya mallake su gaba ɗaya babu komi amma ya zan guda ya take kai take su duka kamar ya zan bayi na karkashi ne Allah ganar da mu illa ma karsar sai abin da ya riga da ma ya riga ya fil jahili cikin jahiliya min nikahikum na armanku ba ma zikra sashi abin da an aka ambata wala junaha alaikum fi babu lahi gare ku ciki inna allaha kana gafuran allah ya zan mai gafara ma salafa ga abin da shude min kun gare ku qablan nahi rahima allah ya zan mai jin kai kun gare ku ma azakum ku da bi allah bai kama ku da laifi fi ma ma ba ga abin da shude qablan nahi gabanin hali allah nan da buwa don haka kun gani waɗanga abubuwa da an kai magana musulunci ya haramta wasu mata a aure su guda bakwai gehen zumunta guda bakwai gehen sarakuta musulunci ya hana haka don haka shi kenan cikin waɗanga da an haramta gehen zumunta da waɗanda an haramta gehen sarakuta to akwai kuma waɗanda an haramta akwai haramci mu'abbadi akwai haramci mu'akkati eh, don haka ashe kullun in mas'ala ta zo to ya kamata a dube ta mina na musulunci ya kira kai ne kada mutum shi fanfare shi abinda ba haka ba Allah sauƙaƙe hmm, to ci gaba والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم جئتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وحرم عليكم المحسنات kuma an haramta gare ku mata masu maza in mace na da miji to haramun naka aure ta muna tare da kuwa wato akwai irin abin da aka yi yau cin ƙarfi miji ya saki mata bata gama idda ba wani na bukata ta hirutsa a aura a aura mai ta a kai mai don rinjaya to mata warta a gidanka ba ta halatta gare ka hmm, ba shi halatta Allah ya sauwaka eh ko kuma abin nan ya bi mata ga waliyinta an zo habbai ko an yi an shaidi an ba ka ka kutso ka ce ka amshe ta a kai maka ita gidanka mata wani ka a gidanka Allah ya sauƙaƙa to haramun na wannan wal muqtanatu minan nisa haram na mutum ya aure ka tangantattun mata wato waɗanda adda maza an san ki hunna ku aure su qabla mufariqati ajwazihin gabanin su rabu da mazan su eh, in kana so in sun rabu da mijin ka bari ta gama idda sai ka shigo ka nema ra'ira muslimatin yaya musulmai kun sun ka zama aula muna tare da kuwa illa ma malaka aymanukum sai abinda muku tan mallaka min al-ima'i na bayi bisabi da kamu walakum wada'uhunna wa in kana lahunna azwajun fi daril harbi a kama an sai an yaki da an kai yaki sai an ka samu ganima ta bayi to cikin bayan na wannan aka kama akwai mata to an raba an ba wani to wannan da anka ka bashi ya halatta ya taka ta ko da can gidan yaƙi darul harbi na matuƙar ta istibra'i ko da san da an kama ta tana da miji domin da shari'a ta ce wahada masabiyun nika da an kama mace matsayin bauya to auren ta ya rushe samu ya rushe aure to banda wannan ba da istibra'i bayan istibra'i wa dukhulu fil islam kun bayan ta shiga cikin musulunci a in ka ji an ce a ya taka ta babu haramci ko ba ta shiga musulunci ba illa alkitabiyat sai kitabawa wato wanda yake ma'abuta littafi wal ba wada hunna wannan ya halatta kin su ba da istibra'i bayan istibra'i fakat li'anna alkitabiyat domin kitabawa mubahul lil muslimina wada'uhunna halan ne ga musulmi tagin su kitaban ma'ana ai kataban lahu tahrimu haula'i shi amana ta ai Allah ya ya wajabta haramcin waɗanga kuma dukkanin waɗanga da an ka ambata akwai ta tahrim cikin su masu masu tuttuttun haramci sannan masu akwai masu mu'akkatin haramci nan in ka kula muhsanat wato muhsanat minan nisa su haramcin su muakkati na tamfarari na eh duk matar da a gidan wani haramta ga wani namiji amma haramci tamfarari eh, in mijin ya sake ta wani miji na yi ta to haramcin da wani mena a tamfarari na to sannan kuma wadda an ka hana a haɗa ta da wani kamar wadda an ka ce ‘yan uwa biyu kamar ya da kauna to haramcin su matan farari na in an saki kauna ana yi aunanya ko an saki ana yi alman kauna ko haka nan wadda take mace da ƙanan ubanta ko kana uwanta abin nan da kauna uwarta ko kauna ubanta da wadda an ka aura cikin idda in ya zan idda ta aure ta ita ma kaga an haramta maka ita amma haramcin mu'aqqati na ba mu'abbadi ba kamar ya zan ka aure mata wadda mijinta ya sake ta tana idda aure to kaga can da an kai magana tabidu ta harimi aure cikin idda zaki cikin idda a ai ba ana nihin wadda adda aure wadda mijinta ya sake ta saki daya ba misali ko biyu wannan ai mata zawujata in ka auro ta mata wani ta a gidanka ba ita aka magana ba Allah shi ganar da mu Hmm. to kun gani shi na ce kitab Allah nusiba alal mazdar ai ba zalika alaikum Allah ya wajabta wannan gare ku wannan haramcin kuma uhilla lakum an halatta gare ku bil bina'i lil maf'ul wa qul alil fa'ili hmm. an haramta lakum gare ku ma wara zalikum abinda ya wanci wannan wato abin nan in banda waɗanga duka to wannan an halatta gare ku ai suwa ma mu banda amin da an karanta alaikum gare ku min nisa'i na mata an tabta ku neme su tudulabu ku nemi an nisa'i mata bi amwalikum muna tare da kuwa ku nemi mata bi amwalikum wannan shi ya nuna ba a sadaki sai abin da ya zama malu abin da ana iya kira ne dukiya da shi aka sadaki a'a ba a yi da abin da bai kai rubu dinarin ba tun da Allah ya ce an tabtagu bi amwalikum to ashe kenan wala budda min kaunihi ma yusamma malan shara, ba makawa sadaki ya zanda abin da ake ambato dukiya ga shara? don haka maluma suka saba Imamu naka'i ya ce abinda a karancin sadaki dirhami arba'in imamu naka'i dirhami arba'in a karancin sadaki sa'idu bin jubairi shi ko ce dirhami hamsin shi a karancin sadaki ali ibn abi talib ya ce babu sadaki abinda ya zan kaɗan daga dirhami biyar ba sadaki na ba to sannan shi ko abu hanifa ya ce dirhami goma da su aka sadaki sannan sha'abi shi ma ya ce dirhami goma lokacin da imamu na malik ya ce dirhami uku duk waɗanga nassoshi da an kai magana ka sai ka bai haƙi ka duba in ba ka da bai haƙi ka bi jami'ar ahkam tafsirin qurdubi saboda haka sadaki ba a yi ne sai da abin da ake kira malu in ko kace ana yi to kai karo da qur'ani bi amwalikum in qur'ani Allah ya gane damuwa to anan yana yiwa wani ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani iltamis walau khatiman min hadidin wani wanda wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta ce manzon Allah in kana da bukata da ni na ba da kaina gare ka manzo Allah ya shuru wannan ta yace ya manzo Allah in in baka da bukata ni ina so annabi ya shuru can bayan bawan Allah na haira so ya bada sai kira shi yace ko kana da abin sadaki yace ba shi da ko dari yace sai dai ka bincike ta gida ya dawo yace ko dari banda ko ga ko ga dangi yace ko ga dangi ko ba a samu ba annabi ce to ka sai ka samu koda zoben bakin karfi to shi abdullahi abin da yake cikin da ya a tawili shi ma'ani tanzil yace zoben bakin karfi ai ana kawa da shi kuma yana ya ma hidir hami uku ya hidir dani dirhami uku duk jana Allah ya ganar da mu to bisa daƙin shine da sadaki fi zawaji ga armi a wasu manin sai bai wajen bayi kenan ko ku kuɗi wani sai suwa muktinina suna katangantattu zawuji suna masu aure gairu masafi ba suna mazinata ba zanina suna mazinata wa mastamta atun abinda kun ka jira ita mata kun ka jira idi da shi min hunna daga cikin su mimman tazawwajtum ga wadannan kun ka aura bil wadai taki walau maratan ko da shudi gudana to kuma su sadakin su muna tare da kowa wakila an ce almuradu abinda an manuwa bil ayati da aya ga nikahul mutu'a harmin mutu'a mi ashiya wa huwa an yanki mar'a shine mutum ya aure mace ila muddatin ma'aluma zuwa ga mudda sananna bi shay'in ma'alumin da abu sananne fa idan qaba tilka mudda in wannan mudda ta kare banan minhu mata ta nisance shi misali yanzu ba ramadan na mutu ba to ga armen a sai ce bari mu yi arme da ni da ke ka a shiga azumi ban da mata ka a shiga azumi baki da miji amma da ramadan ya wuce kowa san gidan uba ne wannan da armen a ya ba ta abu na sadaki sananne min da dalakin ba ko da saki ba da lokacin ya kasa wa tasabru rahimaha sai sai istibra'in ma haifarta bi hadatin da haila guda wa ƙara ibn al-arabi ibn arabi ya ce wa amma mutu'atin nisa amma armen mutu'a na mata wa hiya min gara'ib shari'a yana daga cikin abin da abba na shari'a li annaha ubihat don an hana armen mutu'a fi sadar islam ake musulmi farkon musulunci sun hurrimat sannan an ka haramta shi yau ba kai barana haibara muna tare da kuwa sun ma ubi sannan an ka halata shi ga zata udasi a cikin yakin udasi sun ma hurri sannan an ka haramta ba da zalika bayan haka to yanzu kan wastaqarra al-amru al ya tabbata ala tahrim akan haramci armen mutuwa haramun na hababu duniya wanda ya armen mutuwa zina ɗaya yi mazinacin banza وليس لها ukhtun armen mutu'a bai da yar uwa illa mas'alatul qiblati sai mas'ala al-qibla wanda ana dubin Ka'aba annabi ya jira ya koma Madina an ka ce ya koma ya dubin Baitul Maqdis domin ya hado kan Yahudawa yana nan yana yana nan yana yi Allah ya ce mai kai koma wala waje haka masjidil haram to fa inna nafka lallai shahiwa dara alaiha ya bullo gare ta mara kai soju sun masa karrat sannan ta bada da yau yau babu inda aka dubi akai goshi kasa in ba alqibla ba ka'aba ko ana dubin wani wuri to kamar da ka san haka haka babu abin da ka halatta ma diyan wani sai aure Allah nan da mu aha Hmm. mutu zan hmm. wannan ta bi da tahari mai daban eh, kamar yanzu mata wadda abin da mijinta ya mutu ko wata wadda an kawo saki ba'i da sauransu a sunan dai wanda aka wata bi da tahari ne to shi wannan abin da sabon shige shi ba sura talatin da gare shi akwai ta da bakwai sura shidda sura ishirin su a halal sura shidda su a haram ta bi da tahrimi na dan in wannan abu ya auku har babu duniya ba kuma na aminta wani zurfi na in mun ka fara shi wanga dan hili bai ko isa hmm, Allah gane damuwa wato qur'ani ya kumshi ilmin mukka shine shehu abdullahi bin fodo yake cewa wa ba'du fal qur'anu barun zahirun فالأولى فالعلماء هلكه مؤثر كل هنون منه تلتمد وكل ما خالفه فرد إن تاجبوا واجبوا للقدماء لم يدونوا علومه كما قد دونوا العلوم للحديث كم ترك القديم للحديث الله يقانا الدموع فآتوهن أخوكم كباس أجورهن لا ديكون سمهورهن صداكنس التي فرنسم لهن ونكم كفر لأنك كامسون min ba'dil farila bayan ci yankawa da kun wala juna alaikum babu da gari ku fi ma tun ga abinda kun kai yarda dai ne an tumo hunna ku da suwa bihi da shi min ba'dil farila bayan kayar da abinda an ka rage bayan abinda an ka farlanta min haddi ba'dha halaka da fashin ta au ziyaratin ku kari alaiha akai anan gwargwadon abin da aka ce shi ne sadaki wanda a aƙalla ga sadaki domin sadaki bai da iyaka sama amma yana da iyaka ƙasa shina da abin da ake taka ya kasa haka amma bai da iyaka da aka taka a hurta haka nan sadaki kenan to don haka ashe kenan babu laihi gare ku tsakaninku da mata abin da kun ka yarda yarjejeniya amma ya zan dai wannan farilar da an ka ce to an kai gari ta tace ke tace na'am son ki nake ina son aure ki tace tau bayan an biya sadaki yan an gama zai miki wata babbar kyauta tace mina na ce to sadaki dai abin da an kai dubu hamsin yan an gama aure zan baki kyauta dubu ɗari to bayan an aure ya kulle an kulle aure a abin da sauransu babu laifi ga wannan abin ta amshe shi babu laifi ka baka kuma mukarama ce domin an armi an girme shi an armi an gine shi akan mukarama ko ko a'a in an gama aure zan kake haji ko ko a'a in an gama aure bakin da aka miki zan biya ya halatta to kuma kaga shi sadaki lalle ne dole in an kai aure dai a bashe shi kuma shi to ga miji domin ba a kulla aure da mata duwa da mace ka son namiji bai yiwa ta ce ma na bari a kulla muna aure in don kuɗin da za ka biyan sadaki bari ni na biya ma sadaki ba a haka nan shi dai ta shi biɗo shi biya sadaki in ya biɗo biya sadaki ya hirki ta jinjin jin dan in yana son ya sake ta sai ya dubi kuɗi nai amma in ita ta biya sai ce ko yanzu na sake ta ina samun mai biya in kan ta kan babu kyau don haka maluma suka ce a koda wani aiki zai yi wanda cikin aikin nan za a rika cire kuɗin sadaki a tara a biya to ana ya kulla aure abihi abihi bashi yanzu in mace ta ce tana son mutum yace shi ku shi na aurenta to amma bai da ko ɗaya sisin ko bai da shi ga mata yana so amma bai da ko ga mata tana so ne amma bai da ko to ya halatta matan nan in ta taho gida na yi ta ba shi kuɗi ya so mata buhun wake ya so mata jarkan mai ta ɗora to ya kosai yana ɗauko na ka zarka yana sai suwa a ɗora tara la'ada ya biya sadakin babu komi ita <laughs> ishi dalla eh eh ko ko ya so mata buhun gyada ta ɗora soyawa tana kasa mai sai da shi ta ce kas naira goma goma babu komi eh ba komi in an ka sai suwa a to a dora tsebil ara ana tara in ya kai gurgurgun kudin sadaki shirya ta riba eh riba a al'ada za a bashi al'ada ba ba ba al'ada don da talla to haƙƙi ne mana in aka tara sai ya biya sadaki eh bayan ya biya eh ina ina ita ina su ya halatta a baka iyawa kai baka iyawa wani ha a Umar mm babu komi to bai da kudi a zai to lokaci na ta haka ha eh, inna Allah ku shine inna Allah kana aliman Allah ya zama sani da khalqihi wai ma da bara hulam da abin da ya shirya shi gare su hakima mai hikima fi cikin sa to ci gaba صدق الله العظيم sai a saurara wato dama ayoyin waɗannan suna da ɗumi ƙwarai suna da hukunce-hukunce in ku kunce mu shashaha mu zan wuce su shi sai mu shaha a ga ta mal a baje komi abai shiga ta malar a saurara a wujibin wa ala alihi ah, kamar kullum muna sauraron wannan karatu ne a babban masallacin jama'a da ke tsohuwar mayanka a garin birnin kebbi wanda a abdul abdulrahman ta shiga shugaban mutum malamai na jihar kebe ke gabatarwa a yau tare da alarama malam muhammad awal dan gamaci allah ya saka masa alkhairi a insha allahu mai tambaya na farko yana cewa allah gafarta malam na'am to allah a walware mana wannan matsala cewa na ji wani yana cewa sanya hula da babban riga da yin sallar ta hajji zufi da ne sanya sanya hula da babban riga da yin sallar ta hajji sallar da ake a karshen dare kwanaki goma eh. cewa zufi da ne So ka san kamar ne ta an tumsi faƙihan munaziran da gaira ana yan faljunonu hununu to shi ku irin ta hauka annan ya ce ya san hukuncin addini kuma bai sani ba sanya riga ba bid'a ba ne sanya hula ba bid'a ba ne duk suna da hadisai wato shehu abdullahi bin hudu ya ce duk abin da kawai sahaya baka sani ba min yace minka qusurun fa hazu bi su'ali takaitawa gare ka take ka shiga tambaya ga mallamai kana ganewa don haka ina wa wannan uzuri bai sani na ba ah, sannan sallar tahajjud akwai nafilfili waɗanda shari'a ta san da su to ta dare ƙoƙarin dare tahajjud tana ciki tana cikin abin da shari'a ta san da su sai dai kaifiyar wadda za a yinta wannan shine adda magana a Saudiya ana yin tahajjud harami domin mu shahada da Ka'aba kuma cikin wata mai alfarma a Madina ana tahajjud harami domin falalar da aka salla masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Madina in ba masallacin nan kai sallah ba falalar da an kawai ba ka samu ta ba sai cikin masallacin don haka su sun ɗauki gabarar ta hajjir sai su ta can su yi shi jam'i gaba ɗai to amma nan gida in za ka yanta kai yi ta gidanka kai ɗai shi ya fi Allah ya gane da mu a sai mai tambaya na gaba yake Allah gafarta malam shine yake da ainihin wa wanda wasu guda uban su guda na'am sai zan ciwon yana da mashin sai suka yi ya cewa zai sai mashin din amma dai ba su yi ciniki ba na nawa za zai biya sai dai ya ce in ya samu kuɗi sai a yi mamashin in kuɗi sai ya bashi to gabanin haka sai Allah ya yi ma wani rasuwa kuma shi wan bai da ma'ana bai aihu ba amma yana da uwa yana da uba Yake shin su uwayen da suke da haƙƙi a kai sun samu su yahi mai waɗannan kuɗin mashin ko ko gagarin shi a mashin tun da wanka bai siyan ma ba yanzu na magada na to magadan da ya bari kace yana da uwa yana da uba to yana da mata to shi bai sanya ba ga alama dai yana sa bai da ita eh? ya ce bai da diya amma yana da uwa yana da uba ya ce yana da mata bai ce ba in mutum ya tambaya wanda ya tambaya aka amsa mai shi a hadarin tambaya mm. sai mutum ya zo wurin tambaya sai shi ba lulluɓa alhali shi ko malamin da an kawa fatawa ka'idar fatawa mai tambaya abin da ya tambaya aka ba shi labarin hukuncin shari'a don mai ba da amsa ba cewa an kai mai leƙen asirin mutane na balle sai ya binciko a nan shi dai wanga kane na mai rasuwa bai da gado cikin ga mashin ya ma an bata bai da iyali ke bai aure ba ya ce bai aure ba eh amma uwa da uba na nan uwa da uba to shi dai bai gado mai hana mai gado uba ne da tuju ya tare koha domin abinda zuki abinda za a buga dukiya uku da an ka buga uku a ba uwa guda sulusi saura nawa uba ya kwashe shi ko dan uwa ya zuwa kukan dan uwa ne ya mutu to na abin da zaka ce musu to ni fa yaya na ya mai alƙawarin sai sami mashin din amma tun da nan na san mashin na kuna to ina sai in sun ce sun ba shi kenan in mutum na da abin ne doka ba wani sai ce a'a to da dafa ha ware ku an cikin gida ba na'am a ah, sai mai tambaya na gaba na'am yace shine yana tare da matarsa tsawon lokaci haka to sai zan yayi zaton cewa wani na tare da ita a'udhu billahi kuma sai ce sai sa yake ma ya tambaye ta kuma ta faɗa mai gaskiya tana tare da shi kuma tsawon lokaci yana amfani da ita yace me amma tsayin auren su a'a ai zamanta tare da wani bai bata aurensu ba amma ta samu rashin lahiya sannan ƙa'ida yanzu shi ko bai kamata ya koma kusantar ta ba sai ta istibrahi sannan in ta tuba ma Allah ta bari domin matsala ce mai wayar bari in haka ta faru cin amana kenan ƙarshe Allah sauƙaƙa ƙwarai ku sai mai tambaya na gaba ya ce ala gafu ta malashi ko ya halatta matar da gidanta ke gaban masallaci da bai liman sallah eh in tana jin murya sauti ba sai ta ala ba ba sai ta lasifika ba domin in tabbihi ta lasifika in an kai zama aka fara sallah a kare da bata kace ba to an yi zama sallah ta yi amma in ta kace an shiga da dawara don abin da ake ta na yanzu in ta kace dole ta yi jinkiri sanda ta gani ne ya sallama sannan ta yi da sallah in ko jinkirin ta ya basuwa ta yi ta yi da sallan nan liman bai sallama ba sallar ta bace wanda ya rigi liman sallama sallah ba sai tambayar sabi yace me hukuncin mutumin da yake baya da sallah amma bai ji kware ma'ana bai ji kware liman wanda bai ji kware ya halatta ya bada sallah kina eh. iya karatu to ka alamu kina iya karatu amma dai a'a ba ga alamu ba sai <laughs> an bata ba ga ta malam matuƙar yana iya karatu yana hidda sauti to yana halatta ya bada sallah amma in akwai masu lahiya makaruhi na ya ba su amma in bai ji kuma ji ne ya kasa kuma magana ta bai iya magana sosai to ba zai bada sallah ba aka sai makaho shi shi na ya bada sallah sai dai magariba da abin na an ka karhanta gare shi kuma ci gaba a sai tambayar da uku yace idan mutum yana sallah amma ba ya rikon hannunsa ko akwai laifi ga haka bai mi bai rikon hannunsa ma'ana yana sadalu oho mutum na sallah amma bai rikon hannunsa amma sadalu yake bai kablu eh sunna na yi na'am mai kablu yayi sunna mai sadalu yayi sunna wanda yace ba haka ba shi dan bid'a na domin duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun ka siffanta sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce yayi sadalu ba ce yayi qablu ba to sadalu na sannan akwai hadisan da sun ka nuna annabi ya qablu maluma ba su sabani akan tabbatar su ga shari'a amma suna sabani gun wani yake sabanin malamai ga kaulu da sadalu suna sabani na ga wani yake misali imamu ahmad imamu shafi sun rinjaye da sunna kabnu bisa ga sunna kadunu lokacin da imamu malik da imamu ɗabai da imamu laisu su ko sun karin jaya da sunna sadal bisa ga sunna kabnu in ka karanta littafin askari yace wa halil afdalu aqaduhuma ta hata sadarihi aw ma shin wai abin tambaya shin mutum shi rike hannuwa karkashin sa shi kablu shi yahi ko ko a aike su yahi wannan shine magana ta ilimi ta malamai amma in ka ji wannan magana cewa ai ba a sadalu kaza kaza to abinda ɗaya adda da shi ka ga waka ta shi makaranta in ka ji wani ya ce ba a kablu kaza kaza shi ka ga ta shi makaranta karatun abai na ba Allah shiga na damuwa abi umar da sa'idi akwai sa wanda ya ruwaito ya tashi yana ɗai cikin goma na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dun ku sanin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban ga guda tara suka ce kahi mumi yace nahi ku sanin sallar manzon Allah suka ce to in kahi mu sanin sallar manzon Allah sifanta muna ya kama fanta mu sallar manzon Allah tun daga kabbara harma har karatun fatiha har ya kai ga sallamawa amma cikin sifantawa nan da ya kai bai ce musu annabi ya rike hannu ba bai ce annabi ya saki hannu ba duk ya gama sifanta sallah sahabban ga sun kai ittifaqi sun kawo da mai eh lalle ka shi magana sallah manzon Allah wannan takara ta akai takara na yi kusani suka ce to in ka yi musani sifanta ya sifanta bai ce annabi ya rike hannu ne ba bai ce annabi ya saki hannu ne ba suka ce eh lalle sun ka saka mai suka ce kamun sani da da da cewa qablu ba daidai ba ki sai ka ah, sai ai kasiban ta sallama manzon Allah ka saki hannu ba kai qablu ba da cewa sallu ba daidai ba daidai bane inda cewa qablu ba daidai da sai ka ah, to ka saki hannu ai kuma kai qablu ba mun gane wannan wannan hadisi kenan sannan hadisi musu salati wanda ya salla gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na zaune ya zo ya salla ya gama ya tashi shi ta sai manzon Allah ya kire shi tawo ina za ka yace za ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce mai tun yaushe ka kawo ga sallah ya ambata manzo Allah lokaci mai mai tsawo ya ce to in haka ka sallah to sadaka ka sallah ba ka sallah ba wata riwaya an kace annabi ya ce mai koma kai sallah sai baka sallah ba ya koma ya yi sallah ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka yi ba sallah ba kuma kai sallah ya koma ya dace irji fa salli wa innaka lam tusalli sai ya dace manzon Allah wallahi ban iya kyautatar da wata sallah wanda ba irin haka ba sai ka karanta san sallah haka ne iya annabi ya fara karanta san sallah tun daga kabbar harma har aka kai ga sallama annabi ce mai rike hannunka ba muna tare da ku saboda haka yana da kyau mutane su mai da hankali kada su sa mutane cikin rigima Allah ganar da mu to kuma ita shari'a ya an ka faɗe ta ko ya an kai ta ba sai ka yadda ba haka take insha Allah nan zamu kasa kuma sai gobe a ah, sai limai addu'a limai akwai mabukata imam bojo akwai mabukata marasa lafiya da masu bukatoci a tsaya da mu cikin gaba daya صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تأسر اللهم يسر ولا تأسر اللهم يسر ولا تأسر اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عدوا مسلما إلا هديته ولا عدوا كافرا إلا لأنته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك ردا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين wadda ismaka bada ana wa bihi hatamna wala hawla wala quwwata illa billahi al azim